da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da ke gundumar ta Columbia akan mita 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin na FM duk a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada kaco kan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro duk ranar Laraba muna maganar siyasa ce da kuma shugabanci na gari inda yau takwas ga watan Agustar shekarar 2018 sami magana game da bambancin siyasar aƙida da kuma ta son zuciya a ƙasashenmu. aƙida abu ce tabbatacciya wadda in kana da ita aka zana aka ce kana da aƙida yana nufin abu ne wadda dole ita ke tafiye da kai ba kai kake tafiye da ita ba. Siyasar aƙida ita ce siyasa ta amana da jajircewa komai wuya komai daɗi kai dai manufanka shine talakawa. Canza sheƙa da ake ta yin nan tana bayyana cewar lallai siyasar aƙida ta fara danwama a Najeriya ko ta fara zuwa domin saɓanin wannan lokacin ba taɓa sanin cewar in gwamnati na ci aƙidarta ba ta yi wa wadda ke ciki ba zai fita domin gidan masa zafi har ila yau kuma muna nan tafa da amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota wanda za mu karanta wasu daga cikinsu kuma ku kasance da mu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. bari mu fara da jin amsoshin tambayar mu game da yadda kuke kallon maganar sauyin shekar siyasar wasu jigajigan Najeriya. To sai sakon farko ya fito ne daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Ya ce yau da gobe siyasa kala-kala ce akwai ta aƙida kuma akwai ta son mulki akwai kuma ta neman abin duniya masu siyasar aƙida su ne masu son a gyara harkokin mulki ko na siyasa To sai Gali Siraja Paki ya ce turka shi oga ka bara da ta Hafsat yau fa an zo gurin. Domin a zahirin gaskiya ɗan siyasar akida komai yawan kuɗi ba zai taɓa canza mai wato ba zai canza mishi alƙibla ba domin ci gaban malam talaka ne a gabansa. Amma shi ɗan siyasa son zuciya burin shi kawai shi ne me zai samu ko kuma da me zai tsira domin samsam ba ci gaban ƙasa ne a gaban shi ba Allah dai ya kyauta. To amin sai Umar baban yaya sabon gida. ya ce a gaskiya akwai bambanci ya kamata dai a rika yin abin da zai amfani talaka sai musa sale potascom ya ce mu dai a yanda muka sani siyasar san zuciya siyasa ce ta kai da kai ita kuma siyasar aƙida siyasar nema wa al'umma 'yanci ce saboda haka da babu dai hausawa suka ce gara ba daɗi kenan kuwa <laughs> wato <laughs> eh, da ta mm. aƙidar gara a ce da eh, san zuciya ce kenan eh, ko <laughs> to haka yake to sai kuma saƙon Bunyaminu Ma'azu yan mama Ya ce da fatan alheri a gare ku yan mama ke? Oh, fatan alheri gare ku masu gabatar da wannan fili na yau da gobe a tawo fahimtar siyasar aƙida nau'i ce a siyasance wanda masu yin ta suka yi imani da kuma amanna ga wata jam'iyya ko kuma wani ɗan siyasa ta yadda ko da kuwa a tukunya za a sanya shi mai waccan aƙidar siyasa a dafa shi Eh, zai ce ya ji ya gani ita kuma siyasar son zuciya a sauƙaƙe ita ce siyasar da 'yan siyasar ƙasarmu suke yi wasunsu kuma suke yi a halin yanzu haka to sai rilwani bala ya ce fatan alkhairi yau da gobe gaskiya siyasa akwai bambanci sai dai muna fatan allah ya zaɓa mana shugabanni na gari comrade Adamu Jumba Madara ya ce, ‘yan siyasa masu aƙida guda su mun ka rasa a ƙasar mu wato masu aƙida ɗaya. Sai Sa'idu Sabo Auyo ya ce salam yau da gobe ita siyasar aƙida abin da ake nufi da ita siyasa ce ko 'yan wannan jam'iyya sun ci zaɓe ko basu ci ba suna nan a cikin jam'iyyar. Siyasar son zuciya kuma ita ce siyasar da wato an ɓata min rai ko su waye basu iya komai ba mu muka iya kuma siyasa ce don wato wasu suka yi mulki da su a baya. To sai kuma Musa Maina Kandilwa Bukar tare da Isufu Maina Kandilwa Bukar Shima suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika akwai bambanci sosai kowa uh, kuwa wasu don kansu suke yi wasu kuma don zama suke yi a siyasar fatan mu Allah ya sa hakan shi ne mafi alheri. To sai Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rijau ta ce fahimta fuska kowa da kalar tasa. Mm. Yau da gobe duk da dai ni matar almajiri ce ba matar dan siyasa ba to amma zan gwada ba da amsa in gani ko zan dace Mm. saboda haka ni a tawa fahimtar siyasar aƙida ita ce siyasar da duk rintsi mutum na nan a jam'iyyar da yake ba zai canza wata jam'iyya ba mm. ita ko siyasar son zuciya da zarar mutum ya ga jam'iyyar da yake ta sha ƙasa sai ya canza sheƙa ya koma jam'iyyar da ke damawa domin a dama da shi to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni ra'ayi riga kenan kowa da irin tashi To kamar yadda aka sani ɗanye ya saba tofa albarkacin bakinsa sa da kwana biya ɗanyi balaguro to amma ya gamu da sa Isa Lawal Ekara ga kuma sakon da ya bashi a game da bambancin aƙida da kuma son zuciya a siyasance. wata sabuwar kwalliya irin ta zamani yau na ga ɗan iya ya ɗan ɗasa daga zaman mu kuma na ce to ɗan uwa ba ni labarin ƙasa ya ce kai dai bari kawai na ikare yanzu kan muna ganin barusa labari kawai ko ina ka je magana ce ta sauyin sheƙa irin na 'yan siyasa har ma yanzu ta kai sauyin jam'iyya a Najeriya ya tashi daga ƙananan 'yan siyasan da muka sani can na ƙasa yanzu gwamnoni ne ke cin kasuwarsa kai abun ma har har da shugabannin majalisa abin dai gashi nan kawai kamar ana wata gasa kuma ni abin da ke ban haushi ma shine yadda ake ta faman insa, wasu ma har sirrin juna sukan fallasa kai sha'anin dai a wannan jajibarin siyasa kai ka ce yara ne ke wasa na ce dan iya nima dai ina ta bibiyar sauye-sauyen shekar nan da ake ta faman yayi wasu ka ga sauyin shekar nasu yayi kama da tsautsayi wasu kuma daga gani dama ka san ba su da ra'ayi wasu ko kujerar da suke kai suke so su wuce ne suka ga an yi mata sabon saurayi ko da ke dai ina ganin koma wannan musabbabi yasa ake barin jam'iyyar babu wani dalili na jifan waɗanda suka bar jam'iyyun da ƙarerayi don na ji wasu na faɗin duk waɗanda ke ficewan dama can mutane ne ɓarayi wasu kuma an ce wai sun fice daga jam'iyya ne kawai saboda tsabar tsananin kwaɗayi alhalin kuwa duk wani ɗan siyasa a Najeriya da ya ga ba zai cimma burin shi ba shi ma zai iya barin jam'iyyar da yake ciki babu wani yi abin da ya fito fili dai shine kawai su manyan 'yan siyasa talakawan ƙasa suke so su maida bayi shi yasa ni a gaskiyar magana ƙananan 'yan siyasa da talakawa kawai nake tausayi dan ya ce to na ikar Allah dai ya kiyaye ya sa kan ƙananan 'yan siyasa da talakawan mu ya waye su gane sauyin jam'iyya gurin 'yan siyasar Najeriya kasuwar bukata ce babu wani alaye kuma kusan duk ɗan siyasan da bukata buƙatar shi ta tashi shi ma zai shiga irin wannan sauye-sauye don haka dai babu dalilin zage-zage ko kuma barazanar kiranyi kuma kada wani ɗan siyasa ya ziga talakan wannan ƙasa ya ce zai yi tawaye idan ba ka son mutum ko jam'iyyar shi ƙuri'ar ka kawai za ka janye idan ya so duk 'yan siyasan da sunan su yayi tambari a fagen nanaye sai su wayi gari su ga talakawa da magoya bayan su sun bi sun zaizaye mu dai burin mu mu ga makaradiyar kasar nan ta samu gindin zaman da za ta yi gogoriyo da kasashen da suka ci gaba idan muna raye. Mm, Allah ya nufe mu da rayuwa mai kyau kuma Allah ya sa gyara gaba daya. To mm. amin. Shin ya wannan abu na siyasar aƙida ko rashin ta yake ga matasan 'yan siyasa a Najeriya musamman bisa yadda ake ta samun guguwar sauyin shiƙa. To ga Madina Dauda da jama'arta. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a zauren yau da gobe. Zauren matasa da ke faɗakar da su da ilmantar da su da kuma nishaɗantar da su. A yau ina tare da 'yan siyasa ne guda biyu waɗanda za a ce matasa ne. Da farko ina tare da Abubakar Sadiq Ahmed kamar yadda na faɗi da matashi kuma ɗan siyasa a nan birnin tarayya Abuja. Sai kuma Hajiya Zainab Bununu ita ma 'yar siyasa ce amma kuma daga jihar Bauchi. Ina muku maraba da zuwa wannan shiri. To yau za mu yi mukabala zan ce ce saboda ai na san sadiq ba zai wasa da wannan al'amari ba magana ce ta siyasar aƙida bari fara da kai abubakar menene siyasar aƙida in aka ce siyasar aƙida me ake nufi da siyasar aƙida to kamar yadda tambayar ya zo siyasar aƙida wato siyasa ce wadda take son a samu nagartacciyar jama'u su zo su zauna da nagartacciyar dabara ko ko wato tsari don tafiyar da lamura kan tsararren hujjoji da dokoki da aka ije don ciyar da ƙasa gaba. Wato kana nufin kenan ba siyasar kai a matsayinka na ɗan siyasa ba siyasar son rai ba ce. siyasar aƙida ko kaɗan kamar yadda sunan ta faɗi aƙida abu ce tabbatacciya wadda in kana da ita aka zana aka ce kana da aƙida ko ga dai hausance aka ce mutum ɗan aƙida ne yana nufin abu ne wadda dole ita ke tafiye da kai ba kai kake tafiye da ita ba. To Zainab bari ji taki me ma'anan siyasar aƙida a gare ki? To ma'anan siyasar aƙida ita ce siyasa ta amana. da jajircewa komai wuya komai daɗi ya kasance ana nan kai dai manufanka shine talakawa al'amuran da zai kawo canji al'umma shine siyasan aƙida. to me, za ki ce ma wannan yanzu abubuwan da ke faruwa a fagen siyasar najeriya da mutane ke canza sheka ko ta yaya eh to wanda suke canza sheka suna matukan tafka kuskure domin siyasa in dai aka ce siyasa ne to ba za ka yi shi domin ra'ayin kanka ba za ka yi ne domin al'umma don idan aka ce haka kin ga siyasa aƙida bai shigo cikin wannan ba kuma idan ya kamata kamar me yadda turawa suke faɗa die hard politician shi die hard politician yakan jajirce ne komai wuya komai daɗi wani ma ko ya san zai rasa ransa shi dai manufansa al'umma to amma yanzu caccanje sheka da suke yi sai mu muna ganin kaman kawai manufa ne don amfanin kansu abubakar in aka ce die hard politician ana nufin kenan ka makale a jam'iyya ɗaya ne ko kuma a'a wata aba ce daban gaskiya kamar yadda abokin mahaura ta ta magana wato yana ɗaya daga cikin tsari a ce in yau aka ce die hard politician suna ta faɗi amma gaskiya mu yadda muke gani shine siyasar aƙidar da kika faɗi ta fi wanzarwa a cikin tunanin koma menene a wato tsari da take kulle da mutane wato mutane su ne dai wa'annan kowa kowane irin jam'iyya ake da shi tsararsa shine yadda za a ciyar da ƙasa gaba wato farawa daga maɓulɓula wato ƙananan mazaɓa wato ward kenan ko grassroots zuwa yadda za a kai ga cin nasara domin in kika duba cin gaban nan tsari ne wadda ta danwama cikin mutane daga ƙasa zuwa sama amma saɓanin hankali wannan wato canza sheƙa da ake ta yin nan tana bayyana cewar lallai siyasar aƙida ta fara danwama a najeriya ko ta fara zuwa domin saɓanin wannan lokacin ba taɓa sanin cewar in gwamnati na ci aƙidarta ba ta yi wa wadda ke ciki ba zai fita domin gidanta masa zafi so lallai yana nuna cewar mun fara tafiya wannan gurin aƙidan nan wa'adda kaɗai za su tsaya a jam'iyyar da take ci a yanzu ita ce masu aƙida wadda ba su da aƙida wadda sun zo ne kasa kayan kodin su da su ga kasuwar ta yi musu yadda suke ba ko ba su ganin tabbacin cewar wannan jam'iyyar tana son ta kaddamar da mutum ko yana yi ko baya yi to lallai an fara gina siyasar aƙida ko ko die hard politics ɗin kenan. <laughs> yadda Zainab cewa matakai ne na gina siyasar ƙasa ne yanzu ake yi na canza sheka? Eh zahiri haka ne. Domin kin ga hajiya idan aka ce siyasa to mutane sukan shiga siyasa da abubuwa da manufofi daban-daban. Wani yakan shiga siyasa domin kawai a kawo canji wa al'umma. Yawwa domin wani kuma yakan shiga siyasa domin don amfanin kansa. Me zan samu? zan azrata don wani kuma yakan shiga siyasa domin matsayi to kin ga idan wa'annan shi mutum na farko idan ya shiga siyasa domin al'umma ne ba zai gudu ya bar jam'iyya ba zai tsaya ne sai ya ga inda eh, ta kare masa tukunna domin shi damuwarsa manufansa al'umma ne shi kuma wanda ya yi tsayo domin neman abinci idan fa ya ga ba zai samu abincin ba fa tafiya zai yi to kin ga manufan shi shi ma a ajiye shi a gefe sannan mutum na uku shine mai neman matsayi idan shi ma damuwansa matsayi ne idan ya zo ya ga cewa zahiri ba zai samu matsayi ba to shi ma zai gudu to me yasa ne aƙidar zan ce dattawan da suka kafa wannan ƙasa ta bambanta da na yanzu abubakar barin tambaye ka me yasa domin ai yadda aka koya mana abubuwan da muka gani akwai bambanci yanzu eh gaskiya kamar yadda kika faɗi amma tsari kin san shi wato sabawa da kullum yakan sa mutum ya ga kamar abu ta zama nashi wato musamman ma kina kokarta ke ga wayannan irin mutanen da siyasa ta haifar wadda muke ganin kamar su ne iyayen siyasar ƙasa to Allah ya sa sun samu fara mulkin ƙasar nan tun ƙananan shekaru amma saɓanin hankali kin ga bayan an yi shekara hamsin har yanzu ba a canza wannan lamarin ba ga mu waɗanda muke ganin mu matasa ne kuma sabon jini cikin siyasar sai yana nuna mana cewar duk da dai wa'ansu suna da kyawawan manufa ma ƙasar wa'ansu sun ɗoki ƙasar ta koma kamar kayar gado ko da ko ba su da abin da za su haifar ko ko su ba da al'umma mun sani wanda ya mai kyau ya sani wanda bai yi mara kyau wanda ma ya yi mara kyau ya sani amma mu dai amma matasa da muka taso mabulbular siyasa da kuma ranar siyasar da muke gani ba wai a makance muke bin ra'ayin wannan siyasar aƙida ba a'a mun bi ne saboda mun gano kamar mutumin nan kokari yake ya gyara iya barnan da aka yi koko eh, iya raunin da aka yi makasar da ake kira Najeriya. To yanzu nan muna wani guri da baki sani ba, mu an ce mana mu matasa an bamu damar not too young to run bill wannan dama ce wadda take nuna mana cewar oki an ba mu daman farko amma abin da mu muke so shine kari ga wannan shugaban kasa ba wai muna cewa muna son shugaban ƙasa ba ne a ba mu mu matasa ministoci ko da kaso 25 ne cikin 100 a gwada mutum wadda ya iya gabatar da abin da ya cancanta koko hankali zai ɗauka aka gwada shi a ministiri ya ya shahara ya iya yin wa'ansu ababe don ka duba duk ƙasashen da matasa ke yi ke shugabancin ƙasa sai da aka jarabta mutum aka ga me zai iya bayarwa me ya kawo kan tebur kamar la'alla austria da shekara 31 sebastian kos yake shugaban kasa amma mun san cewa ya yi ministan foreign affairs kusan shekaru hudu zuwa biyar ya gane tsarin kasan mu tsari ne na dama an shigar da ita constitution alhamdulillah amma bugu da wannan shine ya jaraba mu akan kowa irin filin fagen da ya shahara na, na wato discipline ɗinsa kenan mm. a hakan nan za a iya amfanar da siyasa sa'an nan kuma a samu majalisar da take da mutanen da suke da kishin kasa a kai ba wa'yadda suka shigo ba ne domin gargajiyar da aka sani shine dama in aka zo tsara dokokin ƙasa kuɗi ake zuwa a kawo a shaharar da lamari a'a ba haka ba ne shi yasa wannan gidan ta kasa national assembly wannan karanta bambanta saboda ba kawo kuɗi kuɗi ba kan kowane irin muhawarar da za a yi so shi yasa ka ga an yi delaying budget an kawo bill an kasa fasin an yi fasin a'a sabida me suke tunani me zai zo gargajiya kuma an san cewar national assembly mai ke faruwa amma yanzu nan sabanin hankali da suka zo suka kasa samun wannan sai ya kasa samun natsuwa a madadin su zama masu shirya dokokin kasa don sun amfanar da mutane sai suka zama masu takalar gwamnatin koko suna sa'in sa da gwamnatin to bari in dawo ga zainab ya yi bayanai kaman muhimmai kamar guda biyu idan muna magana ta siyasar aƙida to an ce matasa ku shigo to kuma sanne ne zancen kuɗi a majalisa yanzu ke me kike gani An anya siyasar kuɗi matasa a najeriya nan siyasar kuɗi ba za ta canza musu aƙida ba kuwa idan lokaci ya yi ina mm, madalla ya yi magana musamman ma magana da ya akan matasa da kuma karawa matasa dama da ya yi akan cewa a ba su dama e ya yi magana mai kyau idan aka ce an aka ce matasa to ina tunanin cewa ana maganan mata da matasa to ni ina kira idan aka ce matasan nan fakara ɗibi zallan maza a ce su ne matasa don mun saba ganin haka a yi maganan mata don mu mata muna so gaskiya a sake mana mara a kan hidiman siyasar najeriya a bar mu mu ma mu rinka yi domin ba abu mai muni sai mace ta fito siyasa sai kaga ana kyaranta ana kyamatanta da sauransu kuma mu mata muni in aka ce ta fannin addini ne don yanzu abin da yake cikin najeriya kenan idan ana so a cimma wata manufa sai a dankala shi da addini to a addinin nan dai wanda wai suke da karfi a najeriya guda biyu ne da addinin christianity da musulunci addinin christianity bai ɗaukaka na na maryama ba sannan akwai irin mata da suka yi bushara kamar irin su esther da makamantansu sannan aka ce fannin musulunci mutum na farko wanda ya fara ba wa musulunci gudumawa mace ne na khadija so don haka ina magana da babban murya a taimaki mata duk wani bala'in da zai taso a najeriya kan mummunin mata yake tashi ko kashe-kashen da ake yi an kashe miki miji an barki da 'ya'ya goma yaya zaki da wa'annan 'ya'yan to kina ganin ita wannan misali in ta zo shiga siyasa anya za ta yi siyasar aƙida ba ta kuɗi ba? A ba za mu yi siyasan kuɗi ba insha Allahu a Najeriya saboda an yi ruwa kan kowa ya waye. Su wa'annan da dama suke fitowa su yi ta maganganu ana yadda da su. So yanzu darajansu ya faɗi matasa ina kira da su gane cewa mu kama cewa siyasan aƙida ita ce siyasa wanda za mu yi ta a Najeriya. ba don komai ba su wa'annan mai da mu kaman business ne suke yi da mu suna using dinmu don haka mu kama mutuncinmu don idan muka ce har yau in aka ce maganin kuɗi ne to siyasar mu ba za ta yi tasiri ba sannan kuma a kullum matasa a najeriya za su kasance bayi ne abun misali ga shi baba buhari so nawa yana tsayawa takara baya ci kuma a jam'iyyan yake sai da aka zo aka yi maganin haɗakai tukunna amma dai ba za ka taba ce yau gashi mai girma shugaban kasa ya canja sheka saboda ya faɗi a zaɓe ba yau abubakar barin da gare ka me za ka ce ga wannan siyasar ne da aka ce ai domin mutane ake yi mutanen ne ke zaben kuma ainihin gina ƙasa ma domin su ake idan ku matasan nan kuka shigo wannan siyasar wace irin rawa za ku taka ne kam ba ku da kuɗin. gaskiya kam wato shi siyasa kamar yadda kika ce dan na san kin kokarin ah, fasarar menene demokradiyya an bar abin da yake bayyananniya hajja shine wato tsarin siyasa mu matasa abin da muke son mu kawo bamban da abin da waɗanda suke ganin su ne iyayen siyasa shine na farko mutane ba sa kula da la'akarin cewar a siyasa ba wai ka ɗoka daga sama bane ka ta cakalar sama a'a wa kake tare da wa ake yi domin mun san cewar a najeriya millennials wadu wadda suka isa su yi takara a najeriya kusan miliyan 92 ne yanzu nan a kan yadda ake da shi tsari wato millennials a bayan wannan in kika duba namban populations na wa'adda suke su ne matasa wa'adda suke da graduates ne wadda suke jiran aiki ba samu ba shi ma wani abu ne na daban kina magana mutane wadda yau aka mayar da su siyasa ta mayar da su 'yan jagaliya ba kowa ba ne sai matasa so in har wa'adda ake gina rayuwa sabida su an banzartar da rayuwarsu me yasa matasa ba za su zo da abu daban wadda mutanen nan sun kisa kawo mana ba. Kamar me kake nufi an banzantar da rayuwarsu an bata su da kuɗi ko me kake nufi a'a inda kuɗi yana wanzuwa ko ana samun abin da ya kamata ai ba a ce an banzartar da mutum a'a amma kuɗin alawa da ake bayarwa a basu amma a tanadar da abin da yake na barasa da kuma abin ah, jagaliyanci wato makamai domin a ɓata wannan shine wadda mutum baya iya kawo yaransa cikin tsarin alhali an saki abin da yake wanda ya shafi talaka yanzu nan ba a maganan makarantun gwamnati ba a maganan asibitocin gwamnati ba a maganan duk abin da yake na gwamnati wadda shi yake iya ba kowane dan najeriya wato daman ya samu access ba tare da ya wahala ba da wata babban kuɗi duka an kashe su sai aka raya wayanda suka gina da kansu da kaya da makarantu 'ya'yansu ma ba sa zama a najeriya balle su san matsalolinmu mu 'yan ƙasan najeriya ce najeriya ƙasanmu ne kuma dole mu zauna mu gyara ƙasanmu a ta kowane halin kakanin kayi to bari mu dawo kun yi bayanin eh, siyasar aƙida menene shawarar ki ta ƙarshe ganin cewa lokaci ya fara ɗaga mana hannu to shawara na ta ƙarshe shine shawara ta ta ƙarshe ita ce ga matasa 'yan uwana matasa kamar yadda malam abubakar yake faɗa cewa babu buhari yana gina ƙasar nan domin mu matasa ne zahiri haka ne so ina kira ga matasa kar wani abu kankani ya ruɗe su kira na kenan to barin da gare ka abubakar kai kuma kiranka na ƙarshe gaskiya wato kasancewa na wadda ya takara sau biyu a matsayi, a ƙananan shekaru na da 28 da 34 a wa'annan shekarun na gwada matasa suna da wa'ansu aƙida wadda ba zai kai mu cin gaba ba wato rena kama wato duk sadda matashi ya fito yana neman goyon bayan mu gudu tare mu tsira tare sai a rama an raina ma aƙidarsa amma sai a ga cewar wa'annan masu zuwa da tsaba su watsa don ita tafi ƙara su ake ganin shi ya fi kamata wannan karan su kalla kowa wadda ya kawo tsaba su karba amma su san cewar aƙida ta riga ta zaunu ƙasar nan da kwai niyyar gyaran ƙasa su zo mu gyara ƙasar nan tare domin mu ke cikinta wannan muna securing future kanmu ne da mu ya mu ne in muka ce za mu kashe ta lallai najeriya za mu zauna mu zo mu zama cewar ga munan cikin ƙasar da ba mu da iko cikin ta. To, mun koro hira amma kuma lokaci ya mana halinsa. A wa'annan mutane biyu 'yan siyasa da na yi muhawara da su ko kuma na tattauna da su, Abubakar Sadiq Ahmed matashi kuma ɗan siyasa a birnin tarayya Abuja da Hajiya Zainab Bununu ita ma ɗin 'yan siyasa ce amma daga jihar Bauchi. Ahmed Kabara gare ka. To Hajiya Madina. <laughs> To mun gode ba. Mako mai zuwa kuma idan Allah ya kai mu za mu zakulo wato ɗaya daga cikin tsaffin da ake kallo a matsayin 'yan siyasar aƙida. Hmm. Don jin yadda batun yake a gurin su. Eh wanda muna son mu hmm. sani shin akwai sauran wannan siyasa ta aƙida da ake magana ko kuwa sun bi shanun sarki wannan irin wannan aƙida domin eh, akwai irin tsaffin 'yan siyasa wanda muna kokarin samu shi ko ɗaya daga cikin su ko makamantan irin su kamar irin misali su Balarabe Musa hmm. wanda suna cikin wanda yan siyasa sun shaida cewa ba sa canza jam'iyya suna nan murai kwakwai mutu kwakwai a cikin wannan jam'iyya ko yaya ake ko da ko za a fita a su kadai a ciki so suna nan a tsaye to in mun samu dama za mu nemo shi domin mu ji yaya mm. abin yake yaya aka iya dadewa har wasu yan siyasan ma na yanzu sukan ce yana daga cikin waɗanda suke sa su su zauna a cikin jam'iyyu saboda sanin amfanin hakan to za mu ji wani amfani ne a cikin hakan Allah ya so za mu yi kokari mu lalubo shi to yanzu kan bari mu dan shakata kafin mu dawo mu rufe nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba wuce wayo ɗazu ta wuce yan kasa ta najeriya gani na zo da tambaya menene ya samu kai fice a duniya ne gaskiya ko kokariya na ce kaje kanka za ka tambaya wallahi za mu sha wuya mun so ko za daina shan wuya laifin a kan gaba al'umma zan so ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku ina kira ne ni dan uwa nake gungu ina kira al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa wanga kasa ce ta ku yan uwana kasar mu zamu mu yoke shi kada mu kasar mu zamu ya duba nazifa a sana ne da fatan duka mu za mu kishin kasar <laughs> to duka duka kan dole mu tattara ina mu ina mu kamar yadda muka ce sai kuma Allah kai mu za mu sake juyowa sunana Usman Ahmad Kabara tare da Hafsat Bello dan mai sor Daniel Brown shine ba da umarnin shirin injiniyan mu ne wa Mr. Ski ni Usman din da ke cewa mu zama lafiya ana ana fada ana